rana ɗaya littafin rana ɗaya halima abdullahi kurmin mashi ta wallafa shi kuma kamar yadda na faɗa muna fata za a biyo mu domin jin irin abin da ya kunsa to halima abdullahi kurmin mashi mrs sa'id ta so mu rubuta littafin rana ɗaya kamar haka tana fitowa daga ɗakin ta so marera kuka mai ban tausayi ta jingina da bango tana kallon ɗakin da mahaifinta ke kwance a ciki kafaɗata ta ji an dafa tare da kiran sunanta ummu salma ki haƙuri allah zai ba mu mafita ko ba ta ɗago ba ta san yaya hadiza ce cikin kuka ta ce yaya hadiza abin nan da baƙin ciki naira dubu goma ta sa za mu koma da baba gida a haka yaya hadiza ta kama hannunta zo mu je kafin yaya ya fito mu ga ya za a yi a haraba asibitin suka tsaya can inda ba kai kawon mutane sai motoci da ke aji a gurin suka jingina da wata mota ba tare da sun damu da zafin da jikin motar ya yi raɗau ba yayi hadiza ta ce salma yanzu ke nawa ne a gurinki ki ta ce jarin awara ta gaba ɗaya naira dubu ne da ɗari bakwai kuma kin ga dai kullum in na za a samu ɗari bakwai ɗari shida da shi fa muke cin abinci in kuma an kwashe an bada ina za mu samu na cin abinci har ma a kawo asibiti ya hadiza ta numfasa sannan ta girgiza kai Taɓa wannan jarin ba zai yiwu ba sai dai bari yaya awalin ya fito mu ji kin san shi aikin shi na gidan biredi sai ƙarshen wata suke bashi albashi in dai ba Allah ne ya kawo mishi ɗan gyaran wuta ya yi ba salma ta ce to yaya hadiza ke babu wani ƙoƙarin da zaki ta ce salma me ya rage min yanzu sai fa gadon da muke kwana a kai shi ma baban amira kin san dai ba wani karfi gare shi ba sai ya fita ya nemo sannan za mu ɗora ana haka salma ta hango yaya awalu yana ta waige-waige alamar yana neman su ta ce ga yaya can na san tabbas mu yake nema yaya hadiza ta ce yaya awal ta kwala mishi kira ya kalli inda suke sannan ya nufo su suka ci gaba da tattauna yadda za su samu kuɗi sai dai kusan mintuna talatin ba su cimma matsaya ba zancen ya ɗaya ne na kuɗi kuma ba su da shi daga cikin mota suka je ana kwankwasa kofar salma ta zaburi da sauri ta matsa gefe sannan ta ce yaya hadiza matsa a da mutum ya fito daga cikin mota sanye da shadda mai ruwan ƙasa kan shi babu hula kyakkyawa ne wankan tarwada fuskar shi babu annuri samsam hakan ya sa gaban salma faduwa ta ce alhaji don allah ka yi haƙuri ba mu san da mutum ba ya kalli sashen cikin asibitin sannan ya su malatsa wayar da ke rike a hannunsa suna dai kallon shi ya kara ta a kunne ya soma magana hello haba abokina ka fito mana ko in je in dawo ne tukuna ya ɗan yi shiru sai kuma ya ce to babu matsala bari in dawo minti sha biyar sai lokacin ya kalli salma wadda idanunta suka kasa daina kallon shi ya ce nawa kuke nema don ci gaba da kula da mahaifinku salma ta zaro ido tana iniya am mm, kudin da muke so samu tsawa mana yarinya kin ga sauke numfashi tukunna ya faɗa a hankali ya kalli yaya awal nawa kuke bukata a yanzu Ha suna haɗa baki shi da yaya hadiza a gurin cewa dubu goma ne da yanzu ya ce to cikin kuwa zai bi ne a amso don in na fita sai na kai mintuna sha biyar kafin in dawo cikin asibitin nan in ɗauki abokina yaya awul ya ce to bari in bi ka mun gode sosai alhaji allah ya saka maka da alheri hadiza da salma ma suka yi godiya ya ce kar ku damu ku gode wa allah nafisa ta kalli mahaifiyarta wadda take zaune bakin gadonta tana shafa mai ta ce mama har yanzu ina shakkar yiwuwar aure na da yaya shatima wata dubi na fisa sannan ta yi dan murmushi yau ita ce rana ta uku da kika tambaye ni ko in ce da kika faɗa min cewa kina shakka yiwuwar aurenku amma kin kasa faɗa min dalilin ki na faɗin haka Nafisa ta ɗan kalli saman silin ɗin ɗakin uwar kamar wadda take son tuna abin da za ta faɗa uwar ta gama shafa mai sannan ta miƙe ta nufi gurin durowa tana duba kayan da za ta saka nafisa ta ce mama na yi la'akari ne da yadda ya ƙi ya zo guri na ko ya kira na a waya tun saƙon da ya turo min cewa ina jin zan iya auren shi na ba shi amsa da cewa zan iya shi ke nan fa uwar ta aje kayan da za ta sa a kan gadon sannan ta zo ta zauna kusa da 'yar ta kai hannu ta dafa 'yar nafisa zan baki shawara kar ki sake ki saka wannan a zuciyarki aurenki da shatima kin san babu abin da zai hana shi faruwa sai in ɗayan ku ya mutu kar ki manta babanki da baban shi uwa ɗaya uba ɗaya kuma su ne suka yanke su haɗa ku aure ba tare da neman izinin ku ba fata na dai ki zama 'yar zamani mai kula da abin da zai ja hankalin mijinki abin da za lura shine shatima matashi ne ɗan zamani mai ilimi mai kuɗi mai kyau mata da yawa irin shi suke nema sai kin dage kin zama jaruma sannan ne zaki zama 'yan lele ki ɗauki hankalin shi daga kan kowace mace nafisa ta yi murmushi ni dama matsala ta guda ɗaya ce ya zo mu fahimci juna maman ta ce kin san kowane namiji yana da irin nashi ra'ayin da kuma irin nashi salon kila shi nashi kenan irin wannan salon nafisa ta ce amma mama kina ganin ba laifi ba ne in na yi masa saƙon gaisuwar juma'a ban yi laifi ba ta ce babu laifi amma yana da kyau mace ta zama mai kama ajinta a gurin namiji ba kowane namiji bane yake son a dame shi ha kuma ba kowane namiji bane yake son mace mara aji shi ma ya ja aji bare ki mace amma dai ki masa saƙon sau ɗaya a juma'an nan mai zuwa mu gani daga yadda ya ɗauki abun za mu iya fahimtar wani abu nafisa ta ce to shi shikenan mama na gode da samun uwa irinki ina alfahari da samun ki matsayin mahaifiya na san duk duniya babu wanda ya kai ni da uwa ta gari mai ɗora 'ya'yanta a kan turba daidai bari in je in ci abinci har na ji yunwa da ɗazu na kasa cin komai ko in ce cikin kwanakin nan na kasa cin komai wata ce je ki ci karki damu kanki ko kaɗan to manir ya kalli wayar da ke jone a jikin cajin motar sannan ya kalli mai jan motar abokina wayar ta wuri fa mai wayar ya kai hannu ya ɗago wayar sannan ya kalli fuskar wayar da sauri ya daga wayar ta ce hello manyan kasar najeriya ya ce amna ba dai kin shigo najeriya ba ta ce baka kalli nan ba din ba kenan ya ce shi yasa ainihin tambayi ki saukar yaushe ta ce saukar kwana hudu da suka gabata ya ce amma shi ne sai kike kira na ta ce haka ma za ka ce har ma kana da bakin magana tun da ka baro dubai so ɗaya rak ka kira ni yi eh, kin fi ni gaskiya amna amma ina da dalilin haka cikin satin da na dawo najeriya aka sace min wayoyina da laptop ɗita sai da na rasa lambar kowa sai wanda ya kira ni banda haka ma littafin da nake ajiye abubuwa na na rasa inda na saka ki kuma kin ki kira na bare in samu lambaki ta ce to yanzu dai yaushe za ka zo ya ce banda wannan satin satin da za mu shiga ta ɗayin shiru can ta ce ko dai ka canza ni ne a zuciyarka ya ce matsayinki yana nan daren. me yasa kika tambaye ni ta ce yadda naga kamar baka yi ɗokin gani na ba inda kin san tarin ayyukan da suke gabana da baki faɗa haka ba zan tsallake da dama ne fa in zo in ganki kin san sabon ma'aikaci ofishin da na samu cike yake da tarin ayyuka na gamsu don tun da muke tare baka taba faɗa min ƙarya ba ta faɗa cikin kwantar da murya na gode da lambar yabon da na samu a gurinki in na samu lokaci za mu yi waya ta ce sai na ji ka ya miƙa min manar wayar tare da faɗin mai damun ita a caji daidai ya karya kwana manar ya amsa tare da faɗin abokina wai me yake shirin faruwa ne ya ɗago ya kalli manar sannan ya murmushi wallahi ni ma ban sani ba abokina amma tabbas ina je a jikina babban al'amari zai faru kuma zai faru ɗin na yi wani mafarki kwanakin baya kuma na ji a jikina mafarkin alheri ne munir ya ce allah tabbatar mana dukkan alheri ya ce amin kofar gidansu munir ya sauke shi sannan ya nufi gidansu dan farerin gida ne mai girman gaske wanda da gani ka san masu gidan da kumbar susa ya nufi ɓaran su ya aje motar ya kwashi wayoyin shi ya nufi cikin ɗirkeken falon tana zaune akan kujera bada ah, tana shafa mata man zafi a kafa ya zauna kan dardumar da ke gabanta tare da faɗin sun da hutawa hajiya sai bada ta tashi da sauri tare da faɗin sanda zuwa yaya ya ce sannu bada hajiya ta ce sannu shatima har ka dawo ya ce na dawo hajiya akwai aikin da zan yi a gida ne ta ce to cikin laptop ɗin ta haka za yi kenan ya ce e hajiya ta ce to bari in sa a kawo maka abinci ɗaki gashi kuwa abin da kake son aka yi brabusco kenan ta ce yi eh, kuma akwai farfesun kafarsa su zubo maka ko ya ce to hajiya bari in shiga ciki ta ce ba da sauri ta iso ta ce gani hajiya ta ce kira min uwa a kicin shatima ya nufi sama inda ɗakin shi yake wata iso falon cikin girmamawa ta ce gane hajiya ta ce a shirya ma abinci ta ce to hajiya kunun zaki za a zuba mishi ko zobo ta ce kin san shi fa yan bani na hada da kaina ba ba zai sha ba ku kai masa ruwa mai sanyi da lemon kwali kawai ya yi nisa cikin aikinsa ba da ta kwankwasa kofa ya ce shigo ta shigo da sallama ya amsa ta aje ta fita ya kalli abincin tabbas yana son ci amma yanzu aikin nan ne a gaban shi a fili ya ce ina ma na yi aure da sai ake bani a baki ina aikina. lokacin da ya je masallaci ana raka'ar ƙarshe don haka ya jone da su abin da ke ran shi shine in ya idar ya kai gaisuwa ga kakashi mahaifiyar baban shi kusan kullum sai ya samu saƙon ƙorafinta daga bakin mahaifin shi tunda shi kullum yake zuwa kai gaisuwa ga tsohuwar tasa dab da kwanar da za ta kai shi gidan kakar ya daga ido ya kalli gidan su aliya duk da ya san tarihi ya shafe babin aliya kuma ba zai sake ganin ta ba yana da kyau ya kalli gidansu don ƙauna a fili ya ce alherin allah ya kai miki a duk inda kike aliya a cikin gidan kaka tana faɗin ta yi fushi a ce tun da ya dawo bata samu arzikin ya zo ya duba ta ba ko so ɗaya ta ma ganshi ta ji daɗi sai dai ya kira waya ya ce a bata ya ce yau gani na zo kaka ki yi haƙuri yanayin aiki ne kaka ina dawowa gwamnati ta bani aikin nan na samu aiki jingim a cikin wannan ofis so nake in karkare da komai in kuma fahimci komai ta ce to shi kenan ka wanke kanka har ina cewa ko har yanzu bakin cikin ali yadda baka samu ba ne ya ce kaka ni fa na jima da sama zuciya ta haƙuri ba kin zuga su ba ba sun ce in auri nafisa ba ta ce in jiwa kenan ni ban ma san lokacin da suka abun su ba ni dai sun faɗa min kuma na sa albarka nafisa tana da hankali kuma tana da ilimi ya ce kaka sai dai fa ina zaton zan auri mata biyu ne rana ɗaya ya kike ganin yiwuwar hakan ban taɓa yin shawara da kowa ba sai ki yanzu ta ce shatima in kana buƙatar sama da haka addini ya baka dama ni ko iyayenka ba mu da ikon da za mu ja da haka to da aliyar za ka fara kenan ya ce wace aliyar kuma na sani yanzu ta yi 'ya'ya sun kai guda biyu ai kaka ta ce to ai bata yi auren ba sai shati mai miƙe tare da maimaita kalmar bata yi auren ba kaka ta ce ni kar ka faɗo min tana nan gidan da suka ce ba za ta jira ka ba ya ce kaka ci batun wasa ta ce shi kenan kowane lokaci ne ake yin wasa zancen gaskiyar kenan amma zauna ka natsu sai maryam ta je gidan ta kira maka ita ya ce ni fa in kin banni tuni aliya ta yi aure ta ce tana nan takan zo gaishe ni a kwanakin baya daga nan ta daga murya maryama zo nan ta zo ta tsuguna ta gaida shatima kaka ta ce je ki kawo masa abinci da ruwa ta kalli shatima wanda ya nisa cikin tunani ta ce sai dai fatuwo muka yi ya ce eh me kika ce ta ce abinci na ce ya ce ba zan ci ba kaka ban daɗe da cin abinci ba ki aike ta ta kira min ita don in shaida kaka ta ce to goga na aliya duk ka birkice maryama je gidan alhaji garba ki ce ina kiran aliya ta ce wannan mai aikin asibitin kaka ta ce ita sai bi maryama da kallo kamar ita ce aliyar sannan ya mai da kallon shi kan kaka na ji kuma kin ce mai aikin asibiti ta ce eh ai bayan tafiyar ka makarantar koyon aikin jinya ta shiga ta gama yanzu tana aikin ta ya miƙe ya nufi windo yana leƙe tare da faɗin naji kamar motsi ne kaka ta ce ikon allah sai kallo to kuma in ka faye zumuɗi na fisa jika ta ce sai in saka takalmin ƙarfe in murza ƙasa in ce ita kaɗai za ka aura ya ce kaka ai in har ta tabbata aliya ta ce to akwai yiwuwar zan yi mata uku rana ɗaya kaka ta sa dariya sannan ta ce ashe za ka kafa tarihi a garin nan sallama maryama suka ji bai amsa sallama ba amma ya ce ina take ta ce tana sallah mamansu ta ce in ta ida za ta zo ya sake kallon kaka ya ce in ko ali ce ban san ma wani irin albishir zan yi miki ba a duniya kai da na baki kujerar maka sai dai babu kafa zuwa ce in kayi niyya aiko zuwa na na ƙarshe kan kujerar turi na ya aiki na babanka ya biya askarawa suka yi ta ɗawainiya da ni Shati mai murmushi ni dai ki bar batun maka zan dai so miki kaji a miki farfesu mai laushi ki sha kayanki ta ce aikin banza don kaji kullum babanka sai ya kawo mun ya ce to kan shanu fa sallama da suka jiyo ce ta hana kakan maganar sai amsa sallama ta yi shi ko kasa magana ya yi ya lumshi ido yana tunanin yadda zai ga aliyar shi ta yi salama a kofar falon nan ma kaka ta amsa shi yana ƙasa ta isa can gefen wata kujera ta zauna sannan ta gaida kaka tare da cewa an ce kina nema na allah ya sa lafiya kaka ta yi yar dariya ta ce ga me neman kenan to masu haro bari mu kwana a nan sai a dakaci zuwan shiri na gaba assalamu alaikum